وأنار لنا طريق الإيمان وهيأ لنا سبل الإحسان أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولو الأيدي والنهى وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم حشر الورى أما بعد فاتقوا الله عباد الله واحذروا سخطه فإنكم بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم مجزيون وعلى تفريطكم في حقوق الله وحقوق عباده نادمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون عباد الله إن المسلم, إن المسلم الحق يحرص على عدم إيذاء إخوانه المسلمين مطبقا قول رسوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لأن أذية المؤمنين من أشد المظالم وأعظم المآثم التي توعد الله أهلها بالوعيد الأكيد وتهددهم بالعذاب الشديد يقول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين أيها المسلمون إن إيذاء المسلمين سبب من أسباب دخول النار فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن فلانا يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال عليه الصلاة والسلام هي في النار أخرجه الإمام أحمد ونهى عليه الصلاة والسلام عن اقتراب المساجد بما يؤذي المؤمنين فقال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم أخرجه الإمام مسلم بل حتى وإن كان له قصد صحيح فإنه لا يجوز له وإن كان سيؤذي المسلمين فقد أخرج الإمام, الإمام ابن ماجة وإمام وقد أخرج الإمام أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وإيذاء المسلمين وإيذاء المسلمين عباد الله مذلبة للعنة الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم أخرجه الطبراني واتقوا الله أيها المسلمون واحذروا إيذاء المسلمين واسلكوا سبيل المحسنين فتكونوا من الفائزين يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم بارك الله لي ولكم في القرآن نفعني الله وإياكم بما فيه من الهدى والبيان أقول ما تسمعون وأستغفره تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن كف الأذى مفهوم عظيم ومعنى كبير أكله الإسلام ومع الأسف أهمله بعض المسلمين جهلا به أو تجاهلا له فتجدهم يقومون بإيذاء المسلمين بصور شتى ولا يرفعون بذلك رأسا أيها المسلمون إن للإيذاء صورا لا تكاد تتناهى لكن تجمعها صفة الأذية والإساءة والمضايقة للغير ومن تلكم الأذية المحرمة مضايقة الناس في طرقاتهم وأماكن وأماكنهم العامة ورمي النفايات فيها بلا مبالاة ولا احترام فليهذر المسلم من كيد الشيطان ومكره يقول الإمام ابن حزم رحمه الله لم أرى لإبليس أصيد ولا أقبح ولا أحمق من كلمتين ألقاها على ألسنة دعاته إحداهما اعتذار من أساء بأن فلانا أساء قبله والثانية استهمال الإنسان أن يسيء اليوم لأنه قد أساء أمس أو أن يسيء في وجه ما لأنه قد أساء في غيره انتهى كلامه رحمه الله أيها المسلمون اتقوا الله وكفوا الأذى وابذلوا الندى تنالوا الحسنى وطيب الذكرى وتسلموا في الدنيا والأخرى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين bayan godiya هذا Allah سبحانه وتعالى da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi da sahabban shi da iyalan gidan shi da waɗanda suke tafiya akan irin hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi da sahabban shi da iyalan shi da kyautatawa har zuwa ranar da zamu haɗu da Allah subhanahu bayan haka ya bayin Allah mu ji tsoron Allah subhanahu ta'ala mu ji tsoron fushin Allah mai girma da buwaya domin lallai duk yadda mutum ya kai ya kawo akwai ranar da za a tsayar da shi a gaban Allah domin saka mai da ayyukan da ya aikata sannan kuma a tuhume shi akan abin da ya sakaci a kai dangane da haƙƙin Allah da kuma haƙƙin bayin Allah don haka waɗanda suka yi zalunci a wannan ranar za su san wacce makoma za su koma cikinta idan an koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda kuma suka kyautata ba abin da za su gani a wurin Allah mai girma da buwaya sai karamci da kyautatawa. Ya bayin Allah lallai musulmi na gaske na haƙiƙa wanda ya tabbata cewa shi musulmi ne yana iyakar iyawar shi. ya ga cewa baya yin wani abu da zai cutar da ɗan uwan shi musulmi a dukkanin rayuwar shi gaba ɗaya yana tabbata faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa da manzon Allah yake cewa musulmi na gaske shine wanda ɗan uwan shi musulmi suka kukuta daga sharrin harshen shi da kuma sharrin hannun shi da haka baya cutar da kowa da bakin shi ballantana kuma ya cutar da wani da hannun shi ko da aikin shi lalle cutar da musulmi yana daga cikin mafiya munin ayyuka na zalunci wanda shari'ar musulunci ta yi gargaɗi a kan shi ta tsoratar a kan shi kuma ta yi tattali mummuna ga duk wanda ya haɗu da Allah subhanahu wata'ala a cikin ayyukan shi akwai wani aiki na zaluntar ɗan uwan shi musulmi da taɓa haƙƙin ɗan uwan shi musulmi Allah maɗaukacin sarki yana cewa lallai duk waɗanda suke cutar da muminai maza suke cutar da muminai mata to lallai sun ɗaukar makansu wani babban al'amari da kuma wani zunubi mai girma a ranar tashin al'iyama da aka cutar da musulmi babban al'amari ne Allah ya kira shi da kuma zunubi mai girma Allah maɗaukacin sarki ya raɗa mai wannan sunan da haka ya ku al'ummar musulmi cutar da musulmi yana daga cikin manya-manyan sababba wayanda suke kai mutum zuwa ga wutar jahannama ranar al'iyama wata rana wani mutum ya zo ya yi ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama tambaya ya ce ya Rasulallah ga wata mata wance ana ambatan irin yawan sallah da Allah ya azurta ta da shi da yawan azumi da take yi da kuma yawan sadaka da dukiyar da take da ita ta tattara waɗannan ayyukan gaba ɗaya ga sallah ga azumi ga sadaka amma matsalar ta ɗaya shine tana cutar da makwabtanta da harshenta tana da baki na cutarwa ta zagi wancan ta taɓa mutuncin wancan ta yi gulmar wancan tana amfani da harshenta wurin cutar da 'yan uwanta musulmi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan matar 'yan wuta ce wannan hadisin imamu Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad Da haka azuminta da sallarta da sadakarta ba su kwace ta ba saboda tana cutar da ‘yan uwanta musulmi da bakinta sai manzo Allah ya tabbatar da cewa wannan mata ‘yar wuta ce haka kuma duk wani abu da zai cutar da musulmi ko da a wurin ibada ne manzo Allah ya hana manzo Allah ya yi gargadi cewa duk wanda ya ci wannan itaciyar ta tafarnuwa saboda warinta manzo Allah ya ce kai ya kuskure ya matso masallacinmu kada ya shigo mana masallaci yana warin tafarnuwa zai zo ya cutar da ‘yan uwan shi musulmi zai cutar da mu da wannan warin na tafarnuwa saboda mutane ba sa son jin wannan warin da haka manzan Allah ya ce ko da zuwa masallaci ne idan akwai wannan warin a jikin mutum saboda wani zai cuci da wannan warin manzan Allah ya ce to kada ya zo mana masallaci balma har abin da mutum zai aikata ko da abin na ibada ne abin na aikin alkhairi ne amma kuma wani zai cutu saboda wannan abin da yake yi manzan Allah ya hana saboda kada mutum ya ɗaukar mawarkan shi wannan babban zunubin wannan babban laifin na cewa ya cutar da wani musulmi manzon Allah wata rana yana hudu ba a masallaci sai ga wani mutum yana ta tsallakowa yana yo gaba gaba yana so ya zo ya samu wuri a sahun gaba yana tsallako mutane manzon Allah yana ganin shi manzon Allah ya ce ijlis manzon Allah ya ce zauna a inda kake ka cutar da mutane kana matsar da wannan ka tura wannan ka tura wannan saboda kawai ka zo ka sami inda kake so wannan cutarwa ce manzo Allah ya tsawatar da shi ya yanke huɗubar ya tsawatar da shi saboda abin da yake yi na cutar da mutane ya ce ya zauna a inda yake haka kuma cutar da musulmi yana daga cikin abin da yake haifar ma mutum la'antar Allah subhanahu wata'ala Banzan Allah yana cewa duk wanda ya cutar da musulmi a hanyoyinsu ya yi wani abu wanda mutane za su cutu a kan hanya ko ya zo ya zuba wani datti ko ya zo ya haƙa wani rami ko ya zo ya yi wani abu wanda mutane za su rinka cutuwa a wannan hanyar manzo Allah ya ce to la'antar mutane da suke yi a kan shi ta wajaba a kan shi gwargwadon yadda za a tsine mai gwargwadon yadda Allah zai tsine mai albarka saboda cutar da mutane da ya yi a hanyoyinsu da wuraren mu'amalarsu da wuraren wucewarsu Wani hadisin Imam ne ya rawaito shi da aka ya ku al'umma ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, ku kare kanku daga ɗaukar makanku wannan bala'in kada ka yadda ka je lahira da nauyin cutar da wani musulmi akan kasawa'un cutarwa da baki ko cutarwa a aikace ballantana kuma wani haƙƙi na zalunci da za ka zalunce shi da shi idan kuka yi haka za ku ba hanyar mutane na ƙwarai masu kyautatawa za ku zama cikin masu samun rabo a wurin Allah a ranar da ba wani abu da zai iya amfanar da kai idan ba aikin da ka aikata na ƙwarai ba da aka ya al'ummar musulmi mu ji tsoron Allah mu kare hannayenmu da bakunanmu daga aikata duk wani abu da zai cutar da al'umma a kowane irin nau'in cutarwa ne nau'o'in cutarwa suna da yawa ba su da iyaka amma dai duk abin da mutum zai yi wani musulmi ya cutu to wannan abin shi ake nufi sawa'un magana ce sawa'un aiki ne sawa'un ko menene zaka aikata ya zama ka cutar da wani ɗan uwanka musulmi to ka shiga cikin wannan hukuncin da Allah maɗaukacin sarki yake gargaɗi a kai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake gargaɗi a kai musamman a irin wannan zamanin da waɗannan lokutan da ake ciki na damuna irin mutanen da suke kwaso bola da datti suna zubawa a cikin kwata suna toshe ma mutane hanyoyin wucewar ruwa haka kawai saboda zalunci da cutar da al'umma to irin wannan mummunar cutarwa mutum idan ya ɗauke ta ya haɗu da Allah da irin wannan halin ba shi da abin da zai iya kubutar da kanshi da ishi da haka duk wani abu da za ka yi wanda za ka sa al'umma su cutu ka yi ƙoƙari ka nisantar da kanka daga wannan abin ka kare kanka ka kuma kiyayi faɗawa tarkon shedan kamar yadda al'imamu ibnu hazmin yake cewa ban taɓa ganin mafi munin tarko mafi haɗarin tarko da shaiɗan yake kafa ma mutane ba kamar wasu tarkuna guda biyu wanda mutane suke faɗawa ciki tarko na farko shine mutum ya aikata mummunan aiki sai kuma ya zo wa yana kafa hujja da cewa aidin mutane ma suna aikatawa ka zo ka kafa ma mutane shago ko teburin kasuwanci a kan hanya inda hanya ce ta al'umma gaba ɗaya in an yi magana ka ce ai kowa ma na yi ka zo ka ɗebo bola ka zuba a inda yake zai cutar da mutane in an yi magana ka ce ai kowa ma a nan yake zubawa ya ce to wannan shine mafi munin tarko da shedan yake kafa ma mutum a wannan rayuwar ta duniya tarko na farko kenan tarko na biyu kuma mutum ya fake da cewa ai ya riga ya yi sako da aka bari ya ƙara yi tun da dai ya riga ya zama mai sako ne shi to wannan yana daga cikin mafi munin tarko yana ganin ai tun da na yi kaza to dan ma zan yi kaza ai bai ma kai shi girman laifi ba bai kai shi muni ba dan na yi wannan ba wani abu ba ne to wannan yana cikin tarko guda biyu da shedan yake kafa ma dan adam wanda da yawa daga cikin mutane suke fadawa cewa kowa na yi ai kowa ma haka yake yi a'a ba wannan shine mizani ba shin wannan abin ya dace a shar'ance ya dace a al'adance ya kamata a shar'ance babu cutar da al'umma shine abin da zaka kalla sannan kuma kayi wani laifi ba shi yake nuna kuma kana da lasisin ka yi wani wani laifi wanda bai kai shi ba ko ka sake maimaita wani laifi irin shi kowane laifi mai zaman kan shi ne Allah zai maka hisabi a kai zai kama ka da laifin da ka aikata kowane iri ne da haka mu ji tsoron Allah mu kame cutarwa mu kuma amfani da damar mu amfanar da al'umma domin mu kare cutarwar mu daga gare su domin mu samu kyakkyawa a duniya sannan mu samu kyakkyawan ambato a wurin Allah sannan mu kubuta ranar alkiyama daga azabar Allah subhanahu wata'ala Allah muke roƙo ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta Allah ya taimake mu mu zama masu amfanar da al'umma ya kare mu daga fadawa cikin masu cutar da al'umma da kowane nau'i na cutarwa Allah ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da ƙasar mu lafiya ɗan uwanmu da suke cikin bala'o'i a ko'ina a duniya da wanda suke hannun 'yan ta'adda da wanda suke hannun kafirai da azabtarwa makiya Allah Allah ya taimake su ya kubutar da su ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da sauran kasashen musulmi lafiya Allah ka shiryar da mu ka shiryar da shugabanninmu ka zaunar da mu da su gaba ɗaya akan hanyar da Allah yake so ya yadda Allah ya taimake mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar